sai mu duba hoto na goma sha bakwai, za mu ga labarin wani babban zarumi da aka yi a Isra'ila mai suna Samson wanda ya kashe zaki. Cikin littafin alkalawa Sura goma sha uku aya ɗai zuwa Sura goma sha hudu aya ta goma sha tara. Gideon ya zama babban shugaban Isra'ila har shekara arba'in. A lokacin nan babu wani yaƙi cikin ƙasa. amma bayan mutuwar Gideon, Isra'ilawa suka juya daga Ubangiji, suna bota ma gumaka na Kan'aniyawa, don haka Allah ya bashe su ga hannun Filistiyawa suka ci su da yaƙi, kuma suka maida su bayunsu. Allah ya aiko masu wani zarumi mai suna Samson, ya zama shugabansu, kuma ya kuɓutar da su daga hannun Filistiyawa. Da aka haifi Samson, uwayen shi suka keɓe shi domin Ubangiji, suka yi alkawali da Allah cewa ba za su yi wa Sansom aski ba, ba za ya ci nama mara tsabta ba, kuma ba za ya sha wasu ruwa ba waɗanda za su sa shi maye. Waɗannan su ne alamu musamman da ke nuna Samsom keɓaɓɓe ne na Ubangiji. Ubangiji ya ba Samsom ruhun ƙarhi, da haka yakan iya cin nasara wajen yaƙi da abokan gabar Isra'ilawa. Amma Samson ba shi biyayya ga maganar Allah ko da yaushe, sau da yawa yakan yi ayyuka daidai tunanin shi. Daga cikin ’yan matan Filistiyawa, Samson ya ga wata yarinya mai kyau wadda ta burge shi, sai ya kai ma uwayen shi shawarar cewa su yi ƙoƙari su amro masa wannan yarinya. Uwayen shi ba su ji daɗin haka nan ba, sun sani Allah ya hana ma Isra'ilawa su yi amure da Filistiyawa. Amma Samsam ya ce dole shi armi wannan yarinya domin ta gamshe shi kwarai sai Samsam ya tafi Timnaha wajen da ’yan matan Filistiyawa suke zama wurin neman aure. Bisan hanya, sai wani zaki ya taso mashi, Ruhun Ubangiji ya zo mashi da ƙarfi, ya kama zaki da hannuwan shi ya kashe shi. Allah ya ba Samsam ƙarfi ya kashe zaki domin Samsam shi sani da Allah zai taimake shi har shi aikata wasu abubuwa masu al'ajabi waɗanda za su ceci Isra'ilawa daga mulkin Filistiyawa.